Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu tare da Usman Kabara muke farin cikin jagorantar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hira da wakilinmu a jihar Borno ya yi da wata da ta shafe shekara guda a jejin Sambisa hannun kungiyar Boko Haram. Muna kuma da rahoto kan umarnin da wata kotu ta yanke a jihar wato ta bayar a jihar Legas na umartar gwamnati ta rika bayyana wa al'umma yadda take kashe kuɗaɗe. A birnin Badin na jihar Oyo kuma al'umma ke bayyana ra'ayoyinsu kan naɗin sabon Olubadin. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro dama bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A farko karo na farko da aka samu ɗauke wutar lantarki a ƙasar Siriya tun bayan fara yakin basasa da aka shafe kusan shekaru biyar ana tafka shi. wanda hakan ya faru ne a jiya alhamis sannan kamfanin dillancin labaran kasar wato sana'a ya rawaito cewa har yanzu ba a san dalilin daukewar wutar ba amma ma'aikata na ta kokarin shawo kan matsalar daga yanki zuwa yanki kwararru daga gwamnati sun bayyana cewa hasken wutar zai samu nan da sa'o'i goma sha biyu masu zuwa a duk faɗin kasar wata ma'aikaciyar hukumar lantarki a kasar ta faɗa murya amurka ta wayar tarho cewa wannan matsala ce wadda ta kan faru a kowace irin ƙasa wanda ya kan faru sakamakon na'urori in suka suka ɓaci haka kuma sai dai jami'ar ba ta ƙara wani bayani bayan wannan ba wani mai tsokaci ya ce a baya dai siriya ta ƙware matuƙa wajen ɓoye matsalolin da suke faruwa a ma'aikatun ƙasar shugaban majalisar kasashen turai donald tusk ya ce har yanzu yawan 'yan gudun hijiran da ke ketarawa ta kan tekun aegean daga ƙasar turkiya zuwa kan iyakokin kasashen turai sun ninninka wanda hakan ya sa akwai bukatar shawo kan lamarin da yake jawabi jiya alhamis ga manema labarai a taron da prime minister turkiya ahmed davutoglu yake jibinta a birnin ankara minista wato mr tusk ya ce idan aka fara mai da bakin haure zuwa kasashen da suka fito hakan zai karya lagon kasuwanci masu hada-hatar safarar mutane da suke ketarawa ta ruwa zuwa turkiya shugaban ya wato ya yana turkiya game da hoɓasan da ta daɗe tana yi na tsuke kan iyakarta da kuma sake tsaurara matakan samun bisa don ganin ta taimaka wajen shawo kan lamarin kwararar 'yan gudun hijiran Shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Afirka sun yi kira da babban murya ga ƙasar Sudan kan cewa ta bada 'yanci da damar walwala ta rundunar kiyaye zaman lafiya da kuma jami'an aikin agaji a dafur Garin da yaƙi ya hallaka mutane ya kuma raba wasu da dama da mahallansu. A wata sanarwar haɗin gwiwa da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wato Ban ki da kuma shugabar Ƙungiyar Ƙasashen Afirka Nkosazana Lamini Zuma ta ce ba wani mata matakin soja a da aka ɗauka domin warware wannan rikici na dafur sannan muna kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar da su dukufa don tattaunawa da kuma shirin kawo zaman lafiya a duk faɗin ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane fararen hula guda dubu casa'in ne suke wanda a yankin da sojoji suke yaƙi da 'yan tawaye suka rabu da gidajensu wanda kuma an rawaito cewa majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane dubu ɗari uku ne suka rasa mahallansu suka kuma wasu halaka daga cikinsu. A jiya Alhamis, tsohon dan takarar shugabancin Amurka Mitt Romney na jam'iyyar Republican ya bayyana dan takarar shugabancin nan Donald Trump da ke jam'iyyarsu da cewa bai cancanci zama shugaban Amurka ba. Mitt ya soki lamirin Donald a kan maganar da ya taba yi a wajen kamfe da yake cewa a kyale 'yan ta'addan ISIS da duniya bata taba ganin irinsu ba, wai su gama da gwamnatin bashar al-assad a syria in ya so amurka ta karasa kakkaɓe abin da ya rage a rikicin daga baya miloniya donald trump ya mai da martani da cewa wannan jawabin na romney shirme ne kuma abin takaici ne da rashin sanin ya kamata bayan a baya na marawa romney lokacin da ya yi takarar da bai ci ba a jiya alhamis ne koriya ta arewa ta harba wasu makaman gwaji na makami mai linzami masu cin gajeren zango wanda hakan ya nuna tsantsar rashin da'a ga takunkumin majalisar ɗinkin duniya da aka kakaba mata sakamakon harba masu dogon zango da ta yi a baya ma'aikatar tsaro ta koriya ta kudu ta ce za ta binciki lamarin na koriya ta arewa har yanzu dai ba tabbacin rokoki nawa ne aka cicilla ko kuma wasu masu cin gajeren zango ne ko kuma masu cin dogon zango amma ma'aikatar ta ce ce waɗannan rokoki da aka harba an samu sun ci zango akalla mita, eh, kilomita 100 zuwa 150 kafin suka fada a gabashin tekun japan wannan abin ban haushin da aka gani a koriya dama ba bakon abu ba ne domin sun shahara wajen taɓa dokokin duniya ba tare da bin hanyar diplomasiya ba. labaran duniya kenan kuka saurara. To idan kuna biya da mu a shirinmu na asuba kun ji hirar da wakilin Haruna Dauda biyu da ke jihar Barnan Najeriya ya yi da wata mace 'yan shekaru 30 da za mu saya sunanta bisa dalilan tsaro da ta dawo gida kwanaki shida da suka shige bayan ta shafa shekara guda tir a jejin Sambisa hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Haruna ya tambaye ta yadda aka yi ma har ta samu ta gudu bayan shekara guda sai ta bayyana cewa. a dada hannunsu kusan shekara daya na fita da damuna muna so mu gudu sai an kama mu an komar da mu an ji an zuba mu muna nan muna nan kullum sai addu'an roki Allah Allah ya sa kuma wajen iyayena muna nan ina nan ina nan sai addu'a sai ran daya sun tafi sallan lishai sai na goya yaro na akwai yarinya na karami haka sai muka fita da daddare lishai mun zo goza sai gari ya waye daga bugun kama hanya eh sai mun kaman awa nawa kuna tafiya lishai fa na fita har gari ya waye a wajen sojoji sai eh a cikin kurmi sai na zo wajen sojoji a wajen agoza hmm. sai goza soja suka karbe ni ina wajen saka kwanan mu shida a kofar sarki hmm. sai sun ce to akwai mutanen ki ne sai na ce musu iya eh, akwai aina a maiduguri sai an ce to fes din da za na ce musu ba ma sun ca haka ba zai yi ba a ba ma ba mutane bare mu kai ka maiduguri sai ka je wajen mutane sai sun kawo ni nan oh, sojoji da suka kawo ki na eh, maiduguri eh. kuno aka kawo ku a ni kadai ne kai kadai ce eh saura din mutanen madagali an kai su madagali na su ba to kamar mai gida fa ina mai gidan keke mai gida na a baya na wai an yi hayaniya sai an kashe shi akan dukiyar shi ni ban san wannan ba a gari ya kashe shi a mangono a yanki fa Ƴaƴana suna nan duka. Ƴaƴanki nawa ne? Guda biyar. Guda biyar kina tare da su duka? Eh. Dama tare da ƴaƴan naki suka kwashe ku duka a lokacin? Biyu din na bari a baya, uku din an kwashe mu da shi duka. Ok, uku an zo miki da su ne? Eh. Amma ok amma duk kin samu kin ga su ne waɗannan? eh a wajen a gaban kakan su biyu din uku eh. din ne a gaba na sun mun tafi da ni din eh Allah Allah ya sauka kamar yanzu in aka ce ki kira ga gwamnati game da irin tallafi da ku kuke nema taimako da kuke so musamman ku da ku shiga irin wannan halin kuma Allah ya kubatar da ku kamar me zaki ce gashi dai na san alamun ba ki da wani abu na sana'a ko kuma kin shekara kusan daya ba ki tare da iyayenki ba ga mai gidanki ba an kashe a wannan hayanin ga yara marayu a gabanki kamar in kika samu jari haka kamar zaki so ki sana? Eh zan yi to zama haka da ne da yara gaba na kuma. Eh, kuma gashi ba mai gidan. yawa to na gode kwarai da gaske allah ubangiji kuma ya rufa asiri to allah ya maka. da fata masu hali baiwa sun ji wannan kukan wannan baiwa allah kuma za a tallafa mata kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji merciful God. Ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. Bọ́ba kọ́ má ti kà lẹ́yìn. Adúró bọ́ìbọ́ì lẹ́yìn aṣòótọ́. Kò jẹ́ ronú ibi rárá. muke so da Allah ya mana jin kai baki daya. A jihar Ikon Najeriya kuma wata kotu ce ta ba da umarni ga gwamnati ta bayyana yawan kudaden da kaddarori da ta karbo daga hannun mutanen da ake zargi da rubda ciki da fadi da dukiyar talakawa daga shekarar 1999 zuwa 2012. Wakilin a jihar Legas Babangida Jibrin na dauke da karin bayani. a hukuncin da alkalin kotun justice Muhammad Idris Kutigi ya zartar ya buƙaci gwamnati ta bi umarnin kotu bisa karar da wata kungiya mai zaman kanta mai suna Serap da ke bin diddigin yadda ake gudanar da tattalin arziki da kuma rayuwar al'umma a Najeriya ta shigar a gaban kotun inda take neman gwamnati ta bayyana mata yawan kuɗaɗe da kuma kaddarorin da ta kwace daga wayanda ake zargin sun sace a shekarun baya zuwa yanzu alkalin kotun dai ya ce wannan ya yi daidai da dokar samun bayanai ke sashe na hudu a cikin baka ta shekara ta 2011 kamar yadda mai shigar da kara ya bukata a lokacin da suke mai da martani game da wannan hukunci da kotun ta zartar mataimakin darakta a wannan kungiya ta saraf mai zaman kanta mr olukayode ya ce wannan hukunci ya tabbatar da zargin da suke wa gwamnatocin da suka gabata na gazawa tun daga kan gwamnatin shugaban kasa na wancan lokaci chief olusegun obasanjo da margayi umar musa raduwa da kuma na tsohon shugaba dr goodluck obele jonathan na bin umarnin da yake a kundin tsarin mulkin kasa na bayyana wa 'yan najeriya najeriya irin kudaden da aka kwato na cin hanci da rashawa daga tsaffin jami'an gwamnatin kasar masu fashin baki akan harkokin siyasa da kuma shari'a dai na ganin wannan hukunci da kotun ta zartar wata dama ce ga gwamnati mai ci yanzu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na jan ɗamara a ƙoƙarin da take yi na kwato dukiyoyin da aka sace a ciki a kuma wajen najeriya dr dallami alasan abubakar na sashen koyon aikin jarida a jami'ar bayero ya bayyana mini mahimmancin wannan hukunci wannan doka muhimmancinsa shine cewa jama'an ƙasa ana musu dodorido ana mulkansu cikin duhun kai masu san yaya gwamnati ta samu kuɗi na wata samu mai ta da shi ba za hmm. ka shi sa aka ce ai wannan doka da za a ba 'yan kasa ba 'yan jarida kawai ba kuskuren da ake kenan a ba kowane ɗan kasa dama yana da 'yanci da muradin ya je ya nemi kowane bayani daga gwamnati musamman bayani game da kuɗin ƙasa da yadda aka sarrafa su da haka shi yasa yanzu ma haka wanda suka je kotun ba 'yan jarida ba ne kungiyar marar hula ne mai zaman kanta mai kwakwazon samun mutane 'yancinsu, musamman yanci da ya shafi harka na tattalin arziki da haka wannan ya ƙara bayyanar da muhimmancin dokar kuma in ka dubi sashi na farko wato sashen wannan dokar cewa ya yi kowane ɗan ƙasa na najeriya yana da dama da yanci ya buƙaci a bashi bayani game da ayyukan gwamnati ba tare da ya faɗi abin da ya sake son wannan bayani ba to ko wannan hukunci na nufin kenan gwamnati mai ci yanzu ba za ta ɗauka ƙara ba kuma dama ne ta sabu na ci gaba da gudanar da ayyukan da ta sa gaba na yaƙi da cin hanci da rashawa ga dai dr dallami alasan ina fata shugaba mai ci yanzu muhammadu buhari ya bi umarnin kotu na bayo 'yan ƙasa bayanan kushiyoyin nan da aka ce an kwato wanda da aka ce an sace su ne a yi wawasun su ne aka dawo da su kasan nan domin a yi amfani da su wajen gina kasa wajen taimaka ma al'umma. Yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin za ta ɗauka ƙara game da wannan hukunci da aka zartar ko kuma za ta yi amfani da shi wajen ganin cewa ta ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Babban Yaji Firamare Amurka daga Lagos. To bari mu karkare a birnin Badin fadar gwamnatin jihar Oyon Najeriya inda ake shirin ba Salihu Adetunji sandar sarauta a matsayin sabon Olubadin. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya ji ta bakin waɗansu mazauna masarautar dangane da naɗin sarautar da kuma godonsu. sunana taslim basharon me kuke son sabon olubadan ya muku ya abin da muke ba bukata ga sabon sarki shine hadin kai da jama'an gari saboda a samu saman lafiya kuma muna haya inda za an gan babban jiha ne wannan oyo state to inda za a samu dama muna kera wannan jiha sabon jiha ba mu ibada state namu na kanmu ai muna shi ga federal government inda allah zai sa sarkinmu sabon sarkinmu zai mu wannan da za mu ji daɗi kwarai kana ganin shi sabon olubadan na ibadan wato salihu adetunji ya dace da ya zama olubadan a ya dace mana tun da da abun akwai matakin da ake doka ka mutu ya koma ga sarki sarautan tun daga kan kana ake bi wani takin wani wani takin wani wani ya hawa wani kuma wani ya mutu an fara gusa shi yanzu da ya saman sarki ya rika magajin gida anguwansu a gidansu yanzu ya fi shekara 40 da wani abu kuma da rayuwarsu duk wani bukatan da ake so ga magaji a gida ina yi ga olubadan wasu wanda suka mutu haye ke gare shi yau saboda haka ya dace ya zama olubadan insha Allah ya dauda adibayo me zaka ce a game da nada olubadan a yana da kyau a nada shi dan lokacin shi ne yanzu amma wasu kuma sun je kotu suna ganin cewa bai dace ba a wannan shirme ne wanga kowa ya san da dace ya bi doka ya bi komi da komi kuma Allah ya nada to ba abin da kowa abin da wani zai ci me kuke son olubadan ya yi muku ni ni dai ina so sima ma ya kira federal government su ba ibadan state ni ne yaruka kudiratu adeyemi abeni me kuke son sabon olubadan salihu adetunji ya yi muku ina sa yi mu abubuwan o kyau kowa su samu aiki na kawo mu saman lafiya ala ya lafiya musamman aiki ala ya kawo kuma na zo olubadan ya mu abun mai kyau ma ubadan ma isaman lafiya ala sa su ma kan aka wace shawara zaki ba badan idan ya hau to idan ya hau ba shi dogo rai a gama lafiya kuma a kawo ba da state ana nema to Allah ya sa a kawo ba da state in ta kawo na samu ji daɗi sosai sunana mu da iware me kuke son sabon olubadan ya muku a mazaman ku na baki mazauna jihar Oyo muna buƙatar kai kawo mana kabilanci a ƙasa shi gyara mana ƙasar mu da ya kamata saboda kana ganin cewa kabilanci na shi ke sa ƙasar mu tana zama wani kala shi hada mana kan jama'a wanda yake bahaushe bayan. bayarbe bahilla ce ya tsaya da kan sauri guda a halin yanzu dai an kawata manyan tituna da gine-gine kana da hanyoyi da dama an kawata su sannan an faɗi wasu yankuna da tituna da motoci ba za su bi ba domin yin bukukuwan na olubadan na ibadan sannan jami'an tsaro an giggirke su a wuraren da suka kamata domin tabbatar da doka da oda ana sa ran cewa manyan baki daga ciki da wajen najeriya za su halarci bikin hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a and Nigeria. merciful God. Ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. Bọ́ba kan, má ti kà lẹ́yìn dúró pọ̀ìpọ̀ì lẹ́yìn àṣòótọ́ kò jẹ́ ronú ibi rárá. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha takwas na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara hira da Maryam a waisu. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata wannan tambayar. To shi wannan littafin da kika rubuta a kan me kika rubuta ko koko in ce me ya kwansa Ok, da turanci aka rubuta shi turanci shi Burning Bright. To shi littafin yana ba da labari ne akan wata mai wannan ciwo wanda take nigeria saboda yana da cewa na taba zama a kasan waje a nan Washington DC. Can akwai sanyi sosai an yi snow sosai yakin da na zauna. Amma duk da haka da na zauna wata na biyar ciwo na bai taba tashi ba. Saboda haka wata na hadda ɗan yanayin ina ga to ko zafin ne ya fi tada ciwon a nan wurin saboda haka yana ba da labarin yanda masu ciwon nan a kuma Najeriya nan da akwai cizon sauro sosai ga zafi yadda yake ƙara um, harkan ciwon yadda yake ƙara sa ciwon a kai. Eh. To dalilin da ya sa kika rubuta wannan littafin kenan koko akwai wani abin na daban? e gaskiya saboda shi ne don shi ciwo ne da banda tashin da yake kuma kawai don kana da shi shi da kanshi yana iya jawo maka wasu matsaloli saboda haka shekaru hudu da suka wuce ya jawo mu wani matsala da ake cewa complication da hmm. aka ma aiki to da aka yi aikin komi ya tafi daidai amma kuma sai aka samu sake samu wani complication a ya zai zama dai kamar ba zan rayu ba to da na zo na tashi shine na ce gaskiya wannan abin da ya faru da ni ya kamata mutane su san cewa abin nan ciwon nan ba na wasa bane kuma ya kamata in mutane suka sani shine za su ɗauki matakai don ka a ci gaba da haifan yara masu ciwon nan. To Maryam shi wannan littafin da kika rubuta labarin gaske ne ko ko dai kawai shiryayyen labari ne? Eh to akwai dan labarin na gaske kuma an suka da ba na gaske <laughs> amma dai abin da na rubuta shi ne abubuwan da duk amma abubuwan eh, na ciwon da na bada labarin su duk da gaske haka suke faruwa sai dai a cikin labarin duk sun faru da mutum ɗaya amma a da gaske ni ban san mutum ɗaya da duk wannan suka faru da ita ba amma irin duk sai aka hada a labarin cewa wannan ya faru da ita wannan ya faru da ita wannan ya faru da ita duk dai a nuna ma mutane yadda ciwon yake iya zama don suwa kika rubuta wannan littafin kuma menene ki akan wannan littafin To gaskiya wannan littafin da kowa zai iya karanta ne manya yara kowa zai iya karanta littafin ya ƙari da shi kuma. Ya saboda yadda aka yi shi ba wai yana da wuyan fahimta ba da sai manya sosai za su gane kuma ba wai irin labaran yara ba ne. Yadda aka yi shi da an sirka shi yadda mutane da yawa za su iya karanta ko a Kaduna um, makarantu da yawa. Siman magana sun saya cewa suna so um, ɗalibansu su karanta. kowa zai iya karanta littafin to shi wannan littafin mai suna Burning Bride gashi da turanci aka rubuta shi to ya kike gani waɗanda ba su iya turanci ba za su iya gane abin da littafin ya kunsa eh gaskiya shi ina so in samu mai translation wato za a fassara daga turanci zuwa hausa nan da lokaci ma har da wasu yare ban da turanci da hausa don in aka bashi a ciki kawai sai wanda ya iya wanda ya san turanci zai iya karantawa kuma ni buri na shine kowa da kowa da kowa ya karanta littafin saboda haka yana cikin abubuwan da nake son yi zan samu mai fassara za a fassara shi zuwa hausa insha Allah. To yanzu za a iya cewa kin raba da wannan matsalar kenan ta sanan jini? Eh to gaskiya wannan ba gaskiya bane mutane da yawa suna cewa suna faɗa cewa an ka kai wani matsayi wai ka haye shi a wannan gaskiya ni dai daga nawa experience da eh. ta ba haka ba ne don da nake girma akwai lokacin da ma ya ya karu ya karu ya karu ina kara girma yana karuwa to yanzu akwai dan sauki alhamdulillah amma dai ba zan kiya ya banni ba gaskiya don ina ko nan da bai kai sati biyu ba ciwon ya tashi yana tashi akai akai sai dai ba sosai kamar da ba yanzu amma kuma ranar da ya tashi yana iya yi sosai din ni dai a nawa ganin gaskiya babu wani abu kamar haka Masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin babba bakuwar tamu Maryam Awaisu da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa da muryar Amerika da magana Bashir Kwamfuta daga nan Montreal gargamman Kano da Najeriya. Ina so ba da ra'ayi na dangane da tashin hankali da aka samu a jihar Legas a Malta hakika wannan al'amari ya matuƙar bakanta ba da rikin 'yan najeriya da kuma 'yan arewa har da ma al'ummar jaraba da abu da ta da a zamanin jahiliya yake faruwa amma ga shi a yanzu an taso to hakika ya kamata ta yi ta tsaya tsayin ka domin ta kare jama'ar jihar da kuma ƙasa gaba saboda irin waɗannan fitattun suna tashi za su zamanto ƙasa za su dafa gaba daya. ba wai jihar Legas ba sakamakon da yarda yana arewa haka bahaushe na zuwa da Legas da zarar an ci akwai irin waɗannan abubuwan wannan za ta yi ƙaraji kuma ya kamata a ci a yi ƙoƙari a cire harkar daba jihar Legas da dukkanin jihohin Najeriya su ke su ɗan daba ba abin da suke kasafawa su bala'i. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yi kira ga 'yan uwana 'yan kasuwa na Najeriya da mu sanya tsoron Allah a zukatanmu ba don komai ba domin yanzu duk abin da ka je su mai lemon zaƙi da mai ayaba kai hata mai kuli-kuli yau in ka je siyan kawunta saboda tarkon tsada sai ta ce ma dala ta tashi to me ya haɗa wannan abubuwa da magana dala ya kamata mu riƙe wa kanmu adalci mu daina janyo wa kanmu masifa da kanmu don Allah don annabi duk abin da tashin dalan nan bai shafi kayan da mutum yake sayarwa ba ya daina alakanta shi da maganar tashin dala domin ya cuci dan uwansa mai karamin karfi mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malamai dorin jihar Jigawa. Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awolu Baba iya da karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Don Allah ta alama mutanen Najeriya ina kira gare ku ku taya wannan gwamnati da addu'a ba zage-zage ba. Wannan ba ta za a ce uwar mutum ta karya kai ta dole ya ce ka ihu. Dole gyara he an yi ihu da nan gyaro. Don Allah ta annabi ku taya ba da addu'a. Kada ku ka zage wannan gwamnati don Allah. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a karon farko tun bayan shekaru da barkewar yakin basasar kasar Siriya an samu ɗaukewar wutar lantarki a duk faɗin ƙasar a sanyin safiyar jiya Alhamis. Sannan kamfanin dilancin labarai na Sana ya rawaito cewa ba su san dalilin ɗauke wutar ba amma ma'aikata na iya su don shawo kan lamarin daga yanki zuwa yanki. Shugaban Majalisar Kasashen Turai Donald Tusk ya ce har yanzu yawan 'yan gudun hijirar nan fa yana ta karuwa wanda suke ketara daga tekun Egen daga kasar Turkiya zuwa iyakokin kasashen Turai wanda yake ci gaba da ninninkawa hakan na bukatar a shawo kan lamarin. Shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Afirka sun yi kira da babban murya kan cewa ƙasar Sudan ta ba da damar 'yanci da walwala na masu kiyaye zaman lafiya da kuma ma'aikatan agaji a yankin dafur garin da dukkanin jama'a da dama suka rasa muhallansu wanda yaƙi ya ɗaiɗaita su. A jiya Alhamis kuma ɗan takarar nan wanda ya taɓa nema a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wato Mitt Romney na jam'iyyar ya yi su mummunar suka ga shi Donald Trump wanda ɗan takara ne da yake kan gaba yanzu haka a jam'iyyar ta republican To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikin mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na Usman Kabara. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi Usman Kabaran da ya taya ni gabatar da shirin da karanto labarai sai kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri